أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله Wa a Hassan al-ihadi, Yahadir Mohamadir Sallallahu alaihi wa sallam. Wa shirin umarin Muɗasa, tufa. Wa kulla Muhudasafin Bidi'a wa kulla Bidi'atin Balala. Wa kulla Dalalatin finna'ar. Ikwaniyu a ƙawancin filayya, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. a wannan rana ta ashirin da biyar ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasarar 'yan mishan ya yi daidai da ishirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda muka saba ambata gudunmuwar marayu ku ce Allahu akbar Allahu akbar Habib Abba Mamman Habib Abba Mamman ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka rayuwarsa albarka da mu da shi Allah ka sa mu sha ruwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata baiwar Allah ta aiko marayu gudunmuwa ta turamen zannuwa guda ashirin a ba turamen zannuwa ba ne zannuwan gado dama kun ce kuna da marayu guda ashirin da za ku aurar to shi ne ita wannan baiwar Allah ta ambaci sunan Allah mai rahama mai jin gai ta ce to bari ta ba wa wa'annan marayun zannuwan gado shi ne ta aiko da zannuwan gado har guda ashirin daidai lambar da kwamiti ta kiyasta Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka bata gidan aljanna ka shimfida mata zanin gado na alhariri akan gado ta gidan aljanna akwai sani sa'idu habib sani sa'idu habib ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu casa'in Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka ya rayuwarsa albarka ya tsare shi daga kowane sharri akwai habiba magaji sambo ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin da biyu Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya dukiyarta albarka in tana da miji Allah ya masa albarka in babu Allah ya bata na kwarai halin sunna to daga nan akwai habiba sa'idu da rahina adam aliyu da isa lawal jibril waɗannan su uku kowa ya aiko marayu gudun kuɗi naira dubu hamsin kenan su uku sun ba marayu gudun kuɗi naira dubu ɗari da hamsin allah ka musu albarka kai wa su albarka kai wa iyalansu da zuri'a su albarka waɗannan mata in suna da mazaje Allah ka yi mazajen albarka in babu Allah ka ba su na ƙware ya Allah in suna da iyaye a raye ka musu albarka in su riga mu Allah ka kai su aljanna firdausi to na na Fatima Adamu ita na na Fatima Adamu tace ga gudunmuwar kuɗi naira dubu arba'in a ba marayu Allah ya saka wa na na Fatima da alkhairi Allah ya duke ta albarka Allah ya iyayenta albarka ya zuri'a ta albarka daga nan sai wasu bayin Allah mata wasu bayan Allah mata su goma sha uku su goma sha uku nan duka mata ne kowace ta ba marayu gudun kudin naira dubu ishirin su goma sha uku sun haɗa wa marayu gudun kuɗi naira dubu ɗari biyu da sittin ya Allah waɗannan mata guda goma sha biyu Allah ka kwashe suka kai su a zanen firdausi gaba ɗayan su ya Allah in suna da mazaje kai mazajen albarka ba su da shi ka ba su na kwarai in iyayen suna rayu Allah ka iyayen albarka in sun riga mu Allah ka kai iyayen aljannar firdausi Allah ka tsare su daga kowace irin fitina ta zamani akwai Halima Ibrahim Isa Halima Ibrahim Isa ta aiko mana gudumar kudi naira dubu talatin sai Umar Abdulra'uf Umar Abdulra'uf ya aiko mana gudumar kudi naira dubu talatin sai Aisha Jibrin Ibrahim Aisha Jibrin Ibrahim ta aiko mana gudumar kudi naira dubu talatin su uku sun hada wa marayu gudumar kudi naira dubu casa'in Allah ka musu albarka Allah ka duke su albarka kai wa su albarka kai zuriya su albarka ya Allah ka sa wa yayan da za su haifa albarka to daga nan sai wasu bayin Allah su biyu kowa a cikinsu ya ba marayu wani naira dubu ishirin da biyar biyar su biyu sun ba marayu wani kuɗi naira dubu hamsin Allah kai musu albarka ka san su ya Allah ya Allah ka kai su aljanna firdausi ranar tashin alkiyama wasu bayin Allah da taro da sisi da abin da ya sauƙaƙa sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari shida da sittin da takwas da naira ɗari bakwai ya Allah dukkanin suka kai su aljanna firdausi Allah ka tausaya wa ƴaƴansu sanda ƴaƴan za su zama marayu Allah ka yi rayuwar su albarka ka yi zuri'a su albarka masu miƙowa a masallaci sun ba da gudunmuwa ta naira dubu ishirin da bakwai Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyar su albarka daga nan akwai sahal pharmacy stores sahal pharmacies and stores sahal pharmacy and stores sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi cash naira dubu ɗari biyu Allah ka yi dukiyar su albarka kai wa kamfanin nan albarka kai wa jagororin kamfanin nan albarka kai wa ma'aikatan kamfanin nan albarka albarkar gudunmuwa da suka bai wa marayu Allah da inda za su zuba jari su samu riba ta halal Allah ka gwada musu duk inda za su sa kuɗi a cuce su Allah ka ba su ikon kaucewa buba galadima gombe buba galadima gombe buba galadima gombe ya yi koma na gudunmar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka masa alkhairi Allah ka wa dukiyarsa albarka Allah ka wa zuri'arsa albarka wata baiwar Allah ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira ɗari biyar Allah ka mata albarka kai duke ta albarka ta ce ko mala ina so a sani addu'a Allah ya bani miji na gari <laughs> Allah ya bata ya Allah ka bata miji na gari wani bawan Allah ya zai ko dubu da Allah ya saka masa da alkhairi ya Allah ka bata miji na gari mai tsoron Allah kuma ka kawo mata shi daga mai tama ko koro akwai wata dattijuwa mahaifiyarmu mahaifiyar ɗaya daga cikin malumanmu malam nasir kidir a kaduna dattijuwa ce mai albarka yadda muke tafsirin ƙur'ani haka take wa mata tafsirin ƙur'ani a ramadan sama da shekara ashirin take wa mata tafsiri take karantar da su ƙur'ani ita ma ta aiko da gudunmawa marayu ta naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka yi mata albarka ka yi ta albarka ya Allah idan za ta cika ka sa ta cika da kalmar shahada ka kai ta aljannar firdausi kamar yadda muka ambata jiya Na ba mu total da aka samu ba jimillar kuɗin da bayan Allah suka hada wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da dubu saba'in da dubu bakwai da naira ɗari biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da bakwai da naira ɗari biyar Allah ya taka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka ya rayuwar ku albarka Allah ka kalli wannan aiki da bayan Allah suke yi ya Allah muna roƙonka ka yaye mana musifu da balawi da muke fama da su a Najeriya shugabanninmu Allah kai masu jagoranci shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari Allah ka masa jagoranci Allah ka nuna masa abin da yake shine daidai Allah ka ɗora hannunsa akan abin da yake shine daidai Allah ka bashi mashawarta na ƙwarai mu na jihohi Allah ka yi musu jagoranci Allah ka ɗora su akan abin da yake shine daidai Allah karka basu su zalunci Allah ka ɗora su akan adalci Allah ka cusa musu tausayinmu da tausayin talakawansu ya Allah sanatocinmu da 'yan majalisunmu Allah ka sa imani a cikin zukatansu da tsoronka Allah ka sa musu tausayin ƙasar Najeriya da talakawan Najeriya ya Allah ko sun yi ne su dan cuce mu Allah karka ba su dama ka hana su Allah ka nuna musu hanyar da za su bi su ma su ba da shawara da gudunmawa mu fita daga halin da muke ciki kamar yadda muka ambata jiya bande Muhammad shi ma ya kawo gudunmawa naira dubu biyar wa marayu Allah ka yi bande Muhammad albarka ka yi duke sa albarka kamar yadda muka ambata jiya na faɗi akawun na marayu akawun na marayu ko mun rufe tafsiri ba rufe akawun na marayu ba kana da gudunmawa ka sa a ciki 0004553 0004553 banki jais bank suna akawun din Jibius Opens and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya taka da alkhairi kamar yadda na ambata jiya gobe in Allah ya dade zama shi da tafsirin mu na ƙarshe a wannan shekara a wannan masallaci gobe 26 ga wata kenan daga 26 ga wata za mu rufe tafsiri saboda a tinkari daren 27 da sauran darare da za su biyo baya kamin ramadan ya kare Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadari so in Allah ya kai mu gobe za mu rufe wannan tafsiri saboda haka kowa yana iya sanar da wanda yake hudda da shi domin a zo a ji sakonni da muke so mu bayar na karshe a wajen wannan tafsiri Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana ba da gangan muka yi ba ya ubangiji kuskure ne ana rama ina za mu tashi Allah ya ce waɗanda kuke kira koma bayan Allah kuke neman taimakon su wala yastadi'una lahum nasran ba su iya taimakon masu neman taimakon a wajen nasu ba nan ba ma wala anfusahum yansurun ba ma sa iya taimakon kansu idan gumaka ne gunki zai iya taimakon kanshi bai iya taimakon kanshi balle taimaki wani idan mutane ne ba su iya tsina nama da komi yawancin mawa'in da ake mota su riga sun mutu bai yi hana mala'ika mutuwa ya zo ya shaƙe shi tafi lahira da shi ba wasu kai kuma kana nan kana jiran cewa shi zai taimake ka ai duk wanda ya mutu shi ke da bukata wajen rayayye ba rayayye yake da bukata wajen wanda ya mutu ba shi yake so ka taya shi da addu'a Allah ya gafarta mashi amma shi akwai abin da zai taimakon ka da shi ba abin da zai taimakon ka da shi in ma an gaya maka yaudarar ka aka yi wani matashi a sakkwato ya tuntube zai faɗi sai ya ce shehu wallahi sai fadi shehun da ya kira bai hana shi faduwa ba shehu rage akwai ta tsohuwa kusa ta ce Allah sarki yaro ka rinka haɗawa da bello ka ce shehu da bello ka ga wani ita ta mafi shi ya shirka wanda tsohuwa akwai criminal to don ta hada shehu da bello ta hada hada san kware a watan shehu duk ƙasa zai ba mai iyawa shi ma shehun sanda yake in ya tuntube Allah yake kira ko ba shi yake kira ba ko cewa yake ni wa yake kira kai ma kira Allah ba su iya taimakon kawunansu balle su taimake ku sai Allah ya wata magana a gaba ya ce mai Allah rama أها su waɗannan da suke kiran wani Allah Allah ya ce wa da ohun ila lauda. Da da ka kira su zuwa ga shirya, Allah ya ce la uku ba za su bi ku ba ku kira su zuwa ga shirya ba za su bi ba Allah ya ce wa tarahum za gan su yanzuruna ilaika, in kana waje kana karanta Kur'ani su yi kuri suna kallon ka Allah ya ce wa hum la yubsirun amma gaskiyar da kake faɗa ba sa ganin ta ko suna ganin gaskiyar ba sa ganin ta shi yasa dan bid'a yake da wahala sha'ani wallahi in kana so ya musulunta aiki ya same ka Sufyan al-Thawri yace dan bid'a ya fi kowa wahala shedan ma ya fi murna in ya gan shi fe da ya ga mai sabon Allah shedan ya fi so kai bid'a fiye da kai zina ko ka sha giya dan in kai zina kuka shage an kama ka wa'azi sai ka ce Allah ya shirye mu shedan ne ya rijaye mu to shi dan bid'a an kama sa wa'azi sai ce kana so ka raba shi da hanyar Annabi Muhammadu shi bai ma da shedan ne ya kwashe shi ba to ya zaka da shi wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun sira sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku a da buhun, kun kira su kun musu wazi am sami tuna, ko kuma kun yi shiru ba ku yi musu ba duk wanda kuka yi a ciki ba sa gane ba ya ji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Allah yake innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allahu akbar ku saurara ku ci in ka karanta wayannan ayoyin baka ƙara bauta wani Allah ba mai sake halakar da kai Allah ce innal ladzina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke kira koma bayan Allah so za su cece ku su ne masu ba ku lafiya kaga mata an je an kewaye kabarin wali ana wali haihuwa haihuwa muke so haihuwa haihuwa ni dai ko guda daya in dai rungume kayana wali ya agaza wani kuma na arziki najeriya ta lalace sai da kudi wanda ke cikin kabari ne zai bashi kudi baka da hankali innal ladzina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kiransu kuna bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce ibadun amsalukum su ma bayi ne irinka su ma bayi ne irinka duk wani da ka ji an ce wali shi ma bawa da ɗanwansa yadda wajibi kai sallah shi ma sai yayi yadda wajibi kai azumi shi ma sai yayi yadda kake cinto haka yake cinto yadda kake shan ruwa haka yake yi yadda kake bacci haka yake yi yadda kake fitsari haka yake yi yadda kake kashi shi ma yake kulle bandaki ya ta nishi yadda kake da mata haka yake da ita yadda in dare ya yi dare zai kullo ya ce gashi kai ma haka dutse ne kar a maka wata barazana duk ɗaya ne duk shehuntakar malami malami ne Allah ya kara masa daraja amma abun bauta ne ba abun bauta bane ba wani dan uwanka shi ma yadda yake ci haka kake ci yadda kake sha yana cin bashi in ya gagara biya a rike kwalata sai ya biya duk ɗaya ne ba bambanci ibadun amsalukum ba mala'ika bane shi ba annabi bane ba aljani ba ne dan uwanka yanzu Allah to mala'ikan ma bawa ne annabin ma bawa ne balle shi a zariya an taɓa gwada min wani masallaci inda irin wannan shehu taka wani babban shehu ya sallah wai saboda neman tubarraki tabarman masallacin cinye ta aka yi gaba daya wai saboda ya tsaya kan tabarman ya yi sallah tsohuwar tabarma irin ta kaba ko akuya ba ta iya cin wannan tabarma amma saboda tunanin dan adam ya lalace haka aka rinka yagar tabarma ana ci an mai da bayin Allah an mai da su bayin wasu a yanzu haka akwai shehunan da yin suna alwala tire ake sa ko daro a rinka tarewa wallahi da ido na gani kawai wani ya ji kafasansa sai kana da gata zuwa maka a kofi ka shanye Allah ya taka kamu da typhoid tunda kai dai da kiki ne baka da hankali wai tubarrake kake ne tubarrake gidan wa da haka aka halakar da al'umma da sunan malanta da sunan shehuntaka ko da sunan walitaka wa ya gaya maka innal ta tad'una min dunillah waɗannan da kuke kira kuna bauta musu koma bayan Allah ibadun amsalukum bayan Allah ne kaman ku sai ka je Masar ka je irin ɗanɗa, ka ga manyan manyan hubbare akwai nan in ka je mutane ne a tsaye a ce shiga ka roka idan bukatar ka ba za ta biya ba ba za ka samu daman zuwa nan ba da ka zo nan an gama shi kuma Allah bai ne aikin shi bayi da yan wanku duk wani shehu da ke duniya da duk wani wali da ke duniya darajar ta bata kai darajar sahabi ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma akwai mai darajar sahabi a gaya mishi duk wani shehu da ke duniya ko wali darajar ta bata kai darajar tabi'i da ya taba ganin sahabi ba ba ma sahabi da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma me yasa sai na bakar yaro laba ta rewa na raba mutane su sha shehu ya kashi ya tofar wani ya gube shafi ya ce alhamdulillah mukan ta samu ya rika a fuska kaza ne an gaice ni ji kasar Cote d'Ivoire tare da alarama nasiru gwandu muka je babban birnin abidjan muka samu wani daga nan najeriya ya je ya yi wa'azi inda yayin ya tashi kuma na muka yi bayan ya gama ba da labarin karamomin kakanninsa da matansa da yayin shi sai ce to ku daga nan zuwa nan na gafarta muku kun zama yan aljanna ko kuma daga nan zuwa nan ku yi hakuri sai ran da na sake dawowa ka ji ne hankali waɗanda aka ce an gafarta musu wallahi tsalle suka rinka yi suna jubilatin suna alhamdulillah mukan yau an gama alhamdu an gama mukan yau an gama waɗanda aka ce sai baɗi ƙasa suke faduwa suna birgina suna kuka ana lallashin su ana kuri haƙuri abun rabo ne abun rabo ne rabo ne rabo ne akwai wanda aka ce daga ranar ko sahu ba hadawa da shi a masallaci wai shi an gafarta masa da ka ce a daidai sahu ya kai saurara ban rashin hankali dadin abu hutun daga nan mun san matsayin mu muna kawai jira ne ta Allah ta kasance mu wuce wata daga nan ya san matsayin shi akwai wanda aka ba makullin aljanna ya ta je tsohon makulli sai ka ce daki a hotel wanda ga an je ba ba ta lokaci kawai sai ya bude ya wuce Allah sarkin hakuri innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum annabawa ma ba a yadda ku bauta musu ba mala'iku ba ya ku bauta musu ba wala ya amurakum an tattaki zulma la'ikata wannan biyi na arbaba tambaye su Allah ya ce wala ya amurakum Allah bai umurce ku ba an tattaki zulma la'ikata ku riƙe mala'iku wannan biyi da annabawa arbaba jam'u rab a matsayin rabbu rabbu rabbu rabbu naku a matsayin iyayen gidi naku a matsayin abun bautar ku Allah ya ce mala'iku har matsayin su ba sa saba wa Allah ibada suke kullun tasbihi kullun tahmidi suna kusa da ubangiji ba a bauta musu inji Allah annabawa da ake wahayi zababbun Allah ba a bauta musu inji Allah in ka bauta wa mala'ika ka zama arne in ta bauta wa annabi ka zama arne original that photosar kofi kana bauta wa annabi ka zama kafiri kana bauta wa mala'ika ka zama mai ya muka yi muka gane ka zama kafiri ya ce wa ya amurakum Allah baya umurta ku an tattakizul mala'ikata ku riƙe mala'iku wan nabiyina da annabawa ba a matsayin abun bauta sai Allah ce a ya'murukum bil kufri yanzu Allah zai dawo ya umarce ku da kafirci ba da yin musulmi na bayan kun zama musulmai kenan bayan ka zama musulmi in ka bauta wa annabi ka zama kafiri in ka bauta wa mala'ika ka zama kafiri shine a ya'murukum bil kufri ba da yin antum musulmuna? yanzu Allah zai umarce ku bayan kun yi kalmar shahada kun ce ku musulmai ne sannan ya umarce ku da bauta wa annabi ko ya umarce ku da bauta wa mala'ika ya umarce ku da kafirci Allah ba zai umarce ku da kafirci ba bauta wa mala'ika ko bauta wa annabi kafirci ne da nasi na alkur'ani mai girma yanzu abin da ya sau da barin tambaye ka wanda kake bautawa ya kai mala'ika wanda kake bautawa ya kai annabi to idan wanda ya bautawa mala'ika ma ya zama kafiri har da matsayin mala'ika wanda ya bautawa annabi ya zama kafiri har da matsayin annabi sai ka zo kake bauta wanda bai kai mala'ikan ba bai kai annabin ba waye ka kamata ya zama kafiri original idan kwakwalwarka tana tafiya daidai tambaya ta biyu kiristoci da muka ce kafirai ne wa suka bautawa ba ku an samu ba annabi isa annabi ne ko ba annabi ba ne manzo ne ko ba manzo ba ne yana cikin ulul azmi minar rusul ko baya cikin su amma da suka bauta masu suka zama kafirai kai wanda kake bauta wa annabi ne waliyinka da kake bauta ya kai annabi ne shehunka annabi ne baka an samu ba to me yasa ka ce kirista kafiri ai shi ya kamar kamata cin kenan tunda ya bauta wa annabi manzo ulul azmi minar rusuli kai haka nan kawai ka samu wani bacci kawai ka bauta mashi shi ba manzo ba ba annabi ba ba ulul azmi ba kai ba ma sahabi ba ba ma tabi'i ba da kai da wancan wafi rashin hankali idan duniya da gaskiya wafi kamata ya zama kafiri idan duniya da gaskiya ku yi haƙuri sura ce ta zo da karatu waye zo da karatu sura ce mu kuma izala yadda ta zo haka ake fasarawa eh, mu ba ba canki canki eh babu shakka kafirci ya tabbata amma faru makata ake magana a kansu ya ku faru makata to faru Najeriya ga garasi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya addu'a yake allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ya allah karka bari bayan mutuwa ta kabari na ya zama gunki da ake bautawa Allah ya tsare kabarin manzan Allah ana bauta ana zuwa bauta kabarin annabi wallahi ba kai ta ba sai dai ka je ka ziyara askar suna na a tsatsaye da ka je ka fara kuma kana ya rasulullahi ka bani lafiya ya rasulullahi ka bani haihuwa sai yalla yalla yalla yalla da ya tun Allah ya tsara kamar annabi ya yi addu'a Allah ya karba ya kuma tsara kamar ya hana abota wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya tabbatar wa mutane cewa shi ba abin bauta ba bane yace la ne kama adaratin na saharar masih ibn maryam ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh kar ku wuce gona da iri wajen zuguguta ne har ku bani siffar Allah ni ma bawa ne na Allah Allah ya faɗi gaskiya da ce inna ladzina sada'una min dunillahi ibadun amsalukum annabi ya ce ni ma bawa ne na Allah idan kuna so ku yi min kirari ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma me ko manzan Allah shi yasa ashraful maqamat Allah da bawa yake kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'ila ne shi yace subhanallazi asra tsarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawansa wane ne bawan nashi annabi muhammad alhamdulillahi allazi anzala godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa bawansa da littafi wane ne bawan da aka saukar wa abdihi bawansa wane ne bawansa nan tabarakallazi nazzala al-furqana albarkatunsa sun yawaita wannan ubangiji da ya sassaukar da littafin da ke rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawansa wane ne bawan nasan da aka ce abdihi wannan jami'i za hawa mu je gaba aha na wane ne malami annabi ya yake a ina sai ya kaka kamar misalin ne zai what happened full stop full stop full stop full stop fa'auha sai wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa wane ne bawansa da aka ce abdihi wa alamu anna maganin tun min shay'in Uh-huh. wa ma zalna ala abdina da abin da muka saukar bisa bawon mu inji Allah wane ne bawon namu abdina wane ne abdina din nan wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yayin da bawan Allah nan ya tsaye da uhu yana kiran Allah madaukin sarki yana bautawa Allah lokacin da manzan Allah yake yin sallah aljanu suka zo suka saurara Allah yana bada labarin lamma kama abdullahi wane ne abdullahi bawan Allah a cikin wannan ayar annabi muhammad duk wa'annan ayoyin a wurin da Allah yake gwada darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kira manzan Allah da bawa a inda darajarsa ake so a gwada don a nuna maka cewa babu kofa da zaka zo ka bauta wa annabi muhammad sai za ka zo ka bauta wanda ba su kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka je ka bauta musu duk wanda ka bauta koma bayan Allah bawa ne ɗayan biyu ko shi ya sa ka to an samu bala'i da kai da shi duk sai a wuta Inna mata ma ta'buduna min layi, hasabu na ma'antum na hawa da Da kai da shi duk za ku zama makamashin hura wutar jihar na tashin alkiyama ko kuma ya zama shi ba shi ya saka ba kai ne saboda tsabar rashin hankali saboda tsabar ne rashin hankali ka je ka bauta mashi to shi yana cikin innal ladzina sabaqa lahum min al-husna ulaika anhamu aduna ba laifinsa bane waɗanda suke bauta annabi sa annabi sa ne ya sanya su shi yace su bauta masa ba shi ya sa su to tunda ba shi ya sa su ba in an je lahira Allah zai tambaye shi yace a anta qulta lin nasi takizuni

qur'ani ya kai mu filin kiyama kaman ga kiyama ta tsaya da waɗanda suka bauta wa annabi isa ga annabi isa Allah zai ce ya isa na maryam ya kai isa dan maryam a an ta kunta nasi kai ne ka gaya wa mutane kace zuni wa ummi ilahaini min dunillah kace ya ku mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata maryam alloli guda biyu abin bauta guda biyu kuma bayan Allah kai ka gaya musu ba wai Allah bai sani bane Allah ya sani amma saboda adalci irin na Allah sai an ba shi ke yare domin duk sanda aka rasa fair yare za a rasa fair trial za zero to me ke faruwa kai ka gaya musu buɗar bakin annabi isa ƙala subhanak kalmar da zai fara da kenan ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ka tsarkaka daga haɗa ka da wani abin bauta ku ji tambayar da aka yi masa kamin ya bada ansar abin da ya fada da shi shine tsarkake ubangiji qala subhanak yace ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka ga barin abokin tarayya sai yace ai ma yakunu li ana qula ma laysa li biha ya Allah ai ko kusa bai dace da ni ba in faɗi abin da ban da haƙƙi a kansa in ce abota man ya Allah na kai ban isa ba ban kai ba ban da wannan haƙƙin ban da wannan hurumin ya Allah ba zai in faɗi abin da na san ban da wannan hurumin ba ma ya kudu li ana ƙula ma laisa li bi haq sai ce amma in kuntu qultuhu ya Allah in har ni na gaya musu cewa su bauta mun fa da alimta ai Allah ka sani Allah ya sani ko bai sani ba ya Allah in kuntu qultuhu in dai ni ne na gaya musu su bauta mun fa kada alimta ya Allah ka sani dan alamu ma fi nafsi ba abin da na faɗa ba ma abin da na ɓoye a cikin zuciyata ma ban faɗa ba ya Allah ka san shi wala a'lamu ma fi nafsi ni ne bawa mai rauni ban san abin da ke ranka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin dukkan abin da yake boye a ubangiji sai ce ma qultu lahu ya Allah wayannan mutane da suka bota mu wallahi sanda nake da rai ban ce musu komai ba face an ibudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbukum ubangiji wa kenan da ni da ku duka bayin Allah ne innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun absalukum <clears throat> Allah ya fara gaskiya yace duk wanda za ku bauta kuma bayan Allah shi ma bawa ne dan uwanku ya bawa zai bauta wa bawa ta kaga haka duk wanda zaka bauta bai san yadda sanda Allah ya halice ka ba ko ya sani wannan ƙasa da kake takawa ba shi ya yi ta ba ko shi ne akwai wani wali ko wani shehi da ya halice wannan ƙasa da muke takawa ruwan da kake shanyewa wayi shi masarar da kake cinyewa da shinkafa waye halice ta kazar da kake yankewa waye halice ta kwan kaji da kake fashewa kana toye dankali ka cinye wahar yanzu ka zauna a duniyar Allah ka taka kasar Allah ka sha ruwan Allah ka cinye abincin Allah ka cinye kazar Allah ka yanka ragon da Allah ya halitta ka cinye ka shanye mangwaron da Allah yi ka shanye tajirin, ka shanye ayaba ka shanye apple ka cinye dan waken da fulawa da alkamar Allah ka ka ka ka ka duk ka gama wannan kuma ka zo ka bauta wani Allah sai an zo zan bauta kuma ka ce ba shi za ka bauta wani za ka bauta kuma a zauna lafiya zai yiwu ai ba zai yiwu ba yanzu ko amaryarka kai ke cefa ne kai kake kawo abinci kai ka kama gidan haya kai kake biya ka biya kudin lantarki ka biya ka biya ka biya amma da aka zo wajen kwanciya take ita ba za ta kwanta da kai ba makwabcinka ita shi ta gamsu da shi shi za ta kwanta da shi za a yi bala'i ko ba za a yi bala'i ba ku faɗa mu wanda zai haƙuri a cikin ku ya ce to ba matsala za mu ɗan jira daga nan zuwa wata biyu ko Allah zai sa ta gane da Allah wanda zai tsaya ya jira daga hannu ko dai ban gani ba Allah dai dai a ranar zai yi zanga-zanga duk wanda yake tare da ni ya ce Allahu akbar wannan shi ne gaskiyar magana to sai shi Allah shi ya komi amma wajen bauta kuma wanda za a bauta daban amma ba za ka yi da ka da kai komi wajen kwanciya ce kuma wani daban shi ne an gwamba ba za ka yi da wannan ba kuma ka ce kwakwalwar kawai hanzu tana da lafiya ta kalau ba ta da matsala yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu komai ba ya Allah sai abin da ka umurce ni menene abin da ka umurce ni ani ibudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum sanan ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ni dinnan kuma na zama mai shaida akan su ba dum tufi sannan nake raye a cikin su falamma tawaffaitani amma daga lokacin da ka karbe ni ya Allah kunta anta ba alaihim daga nan kuma kai ke lura da su kai ka san me suka aikata ni ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid kai duk abin da aka yi Allah kana wurin shaida ne kana halarci ga annabi Isa ya ce bai da bauta mashi ba tunda ba shi yasa su ba kuma bai yadda ba yana da laifi sai ya tafi aljannar su huta to amma kai aka maka Allah da zaka zo ka zauna bayan Allah su zo suna sa sujada kai goshi a ƙasa ana maka sujada goshi ba a ƙasa akwai wanda aka zauna ya zauna ana kamar sujada na ɓallori rigimar na ce wallahi kafirci ne wai sai ga yana kawo hujja eh to ai sujada da aka yi mun ba da alwala aka yi ba Wa ya ce maka laraba idan za su yi walata da uzza da hubal su jada alwala suke da Allah ya kafurta su Wa ya gaya maka alwala su wannan hujjar ba ta yi ba wani dai ba za a tuba ba to ai eh, ayi ne ba da niyyar bauta ba da niyyar girmamawa mai bambanci tsakanin bauta da girmamawa wa ya gaya maka Allah da muke sujada ba ma girmama shi mu ma da kake wa Allah sujada wa ka girmama da za yi sallar me kace Allahu akbar menene Allahu akbar Allah mafi girma kai ma me kai girmamawa kai to kai ma an zo an maka an girmama kai ma ka mai da kanka kwarya-kwaryan Allah ai inna mal amalu bin niyati to shi ke nan giya ma zai sha giya ce shi wallahi ba da niyyar sabawa Allah ya sha ba shi ya sha ne kawai da niyyar ya bugu ya buge mazinacin ya murkushe matan mutane ce a ah, shi ba da niyyar sabawa Allah ya ba Allah ya gani Allah ya san abin da ke cikin ransa shi bai yi da niyyar wai ya ba Allah haushi ba shi wai karshen rashin hujja kai ko rana bata kai mata sujada ba wa min ayatihi al-layl wa an-nahar sai Allah ya ce wa za'i wa sujada rana da watan nan katta ba ku tsoro su ma bayin Allah ne ayoyi ne alamomi da za ku gane girman Allah wa min ayati al-lailu wan nahar yana daga ayoyin Allah dare da rana wa shamsu wal qamar da dare da yini da kuma kokon rana da kokon wata Allah ce la tasjudu li shamsi duk girman rana da kanku su rubuta mata sujira insha Allah wala lil qamar haka wata shi ma karku masa ne karku masa sujada to wa zamu yi wa sujada ya Allah Allah ya ce wasjudu lillah ku yi wa Allah sajada shi kadai in kuntum iyyahu ta'buduna inda shi kuke bautawa kar wani yaudare ka wai ka dauka ko ni girma da yake da shi da kusanci da Allah da shi dokokin da ke Qur'ani da sunnar manzon Allah shi ba su shafe shi ba saboda shi ban ne duk wanda ya ga maka wannan ƙarya ne mu da kowa da kowa sai mun bi shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ba zai mai da kai waliyin ya mai da kai babba a wajen Allah shi ne kafin saura ƙoƙarin bin Allah wallahi ina magana da wani babban mutum da suka je wani wuri aka nuna masa wasu aka ce wayannan zaki gari su su manya manya ne na kusa da Allah su ko sallah ba sa yi wallahi wanda yake gaya mai yana nan da ransa bai mutu ba kuma yayi gwamna shekara takwas yayi sanata yana nan da rashi sai ka su ba sa sallah kace ba sa sallah me yasa manya manya ne manya manya waliye ne na kusa da Allah su ba yi sallah ba yake to ban gane ba suka ce ah to ita sallah ai dama ga magari musulmi ne aka dora wa sallah domin qur'ani ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah domin tuna Allah to kai da kake da rauni kana tunawa da Allah wani lokaci ka manta da shi kai ne aka ce kai sallah don ka tuna Allah amma su wannan kullun zuciyarsu cikin tunanin Allah take ba ta rubuwa da tuna Allah ko minti ɗaya to menene bukatar sai su yi sallah saboda ka ba sa sallah da Allah wanda bai sallah dan aljanna ne ko da wuta ba ku an samu ba to ku bari Allah ya gaya mana kullu nafsin bima kasabat mu je gaba aha mu je gaba tambayar mai suka yi wuta mai suka ce musalli da mala'iku suka tambayi yan wuta ko yan aljanna suka tambayi yan wuta ma sallaka kun fi sakar me ya shigo da ku cikin wutar sakara me ya kawo ku cikin wutar sakara ko kuma wace sa suka bayar ƙalu suka ce lam nakum minal musallin ba mu sallah a duniya ba ma sallah kenan wanda bai sallah wali ne ko dan wuta ne dan wuta ne ba wani wanda zai ce maka shi ba sai yayi sallah ba ai shi ba ba wani abu bane bawa ne na Allah innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ba sani ba ko kun gane me ayin da take fada ba sani ba ko sakon nan na Allah kun gane shi Allah ce to fada'uhum ku ta kiran nasu falyastajibu lakum su ansa muku in kuntum sadiqin in gaskiya kuka faɗa dan Allah ka taba kiran saka ka taba kiran suka ji sun ansa ba su ansa ba wani bai hude yana bautar gunki ya dukufa ka'in da na'in yana kiran gunki ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu sai ya je ce ya sanamu sai bakin sai kuskure da yana ta ya sanamu ya sanamu bai ansa ba ko gunki zai ansa ya ansa yana ta ya sanamu can zai ce ya sanamu sai bakin sai kuskure sai ya ce ya samadu wane ne samadu yana cewa ya samadu Allah ya ce ka ya abdi na samu ka ya kai bawana annabi Musa ya ce ya Allah tun da zufa yake ta kiran sanamu ai ya kamata ka kyale shi ya kira ka kai ma kamar yadda ya kira sanamu sau adadin kafin ka an samu shi sai Allah ya ce ya Musa ba yahuda ya kira sanamu sanamu baya ansawa kuma bai iya ansawa wannan ya jawo sanamu bai ansa ba yanzu kuma ya kira samadu samadu yana ansawa kuma zai iya ansawa idan samadu bai ansa ba to menene bambanci tsakanin samadu da sanamu idan za ku kira ku kira Allah mata ne neman haihuwa Allah ke bada haihuwa ba mai bada ban da Allah arziki kake nema nema wajen Allah mulki kake nema nema wajen Allah tsari daga abokan gaba nema wajen Allah kuma duka Allah ya karantar da mu yadda za yi ba wanda Allah bai karantar da mu ba duka Allah ya koya mana wani zai ce a ah, to idan na tambayi wani abu ba Allah ba shi kenan na zama mushriki a ba ka zama mushriki ba duk wanda ka roƙa wani abu to ba za ka zama mushriki ba amma sai an samu sharadi guda biyu sharadi guda nawa guda biyu ku fahimci wannan da kyau ɗaliban aƙida duk wanda ya zo maka da bidiyar sai kamar sai ta hama da gyaran kafirci malami ya gama kwatance kwatancen sai ya gama ka buge shi da aya shar'i da farko an yadda ka roƙi wani ba Allah ba amma shar'i da farko shine ya zama yana da rai bai mutu ba yana da rai bai mutu ba shi ne sharaɗin farko yanzu ga neman abdullahi in na ce liman da allah ba da naira dubu goma ai yana nan da rasa bai mutu ba ko to bai yi shirka ba amma da ya mutu an binne shi a kabari na je wajen kabari na ce liman dubu goma nake so to mushriki ban sani ko kun gane karatu sharri da farko me ya zama yana da me yana da ba a roƙon wanda ya mutu ba a roƙon wanda ya mutu an gane wannan shar'i na biyu bayan yana da rai abinda na roƙe shi ya zama abinda mutum na iya badawa ne abinda mutum na iya badawa da na ce ba da dubu goma mutum yana iya bada dubu goma ko bai iya badawa yana iya badawa to bai shirka ba amma da na roƙe shi nace mata ta ce bata haihu ba nake so ta haihu ina roƙonka ka taimake ni ta haihu zai iya bada da gafarar zunubai na nake nema sai na ce taimake ne gafarta mu zai yi mun gafara ruwan sama aka rasa na ce da taimaka ya sauko mana da ruwan sama zai iya kawa ba zai kawo arziki nake so sai na ce taimake ni in zama mai arziki zai mai da ni mai arziki ke mai da mutum mai arziki Allah to abin da zan roƙe shi kuma in tambaye shi zama abin dan adam na iya badawa in abin da Allah kadai ke iya bada shi sai na ce ya bani shirka ta kare shigowa an gara sharuɗa guda nawa sharuɗa guda biyu mun ce duk abin da kake nema Allah ya gaya mana ya za ka yi idan ilimi kake nema ba kai ka fara neman ilimi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana neman ilimi sai Allah ya gaya masa ya zai ya samu Allah ya ce wa qur rabbi ya Allah ka kara min ilimi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake nema baka haihu ba ba kai ne wanda bai taba haihuwa ba annabi zakariya bai haihu ba da ya tashi nema wajen Allah ya nema wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan Allah ya ansa ko bai ansa ba yana son haihuwa bai samu haihuwa ba abinda kawai Allah ya kira yace rabbi la zarni fardan ya Allah karka bani ni kadai ba da wa anta khairul warisin kai ne mafi alherin masu gado Allah yace fastajabana lahu sai muka ansa mashi da muka tashi bashi dan ma Allah ce mu muka rado wadan suna daga can ba sai an rada suna ba da sunan sa yazo wa wahabana lahu haya muka bashi da suna mai suna ya haya wa aslahana lahu zauja matarsa da mahaifarta a mace take ba ta iya daukan haihuwa Allah ya turo ni mala'ika ya yi fanalbitin ɗin mahaifar yadda za ta yi ɗaukan jariri jariri ya shiga aka haifo shi da rai kai dame ba za ka je ka roƙi Allah ba in ciwo ya dame ka ba kai kaɗai ciwo ya ji damuwa ba kamin kai annabi ayyub ciwo ya same shi ya kira Allah wa ayyub izza da rabbahu anni masani yadur Allah ya ansa ko bai ansa ba wa ataynahu ahlahu da yi wannan addu'ar Allah da ya karɓi addu'ar bayan ya warkar da shi ‘ya'yansa ma da suka mutu Allah ya ce a sake rayu da su bayan an rayar da su Allah ya ce a ƙara masa wasu adadin ƴaƴa kamar waɗanda aka sake rayarwa ne a ba shi dabul. dukiyarsa da ta halaka wajen neman magani Allah ya ce ya sake komawa miloniya aka dawo masa da kuɗin shi waye roƙa to kai dabe ba za ka roƙi wannan Allah ba za ka ce na shiga matsala ne damuwoyi duniya ta mun kulle tantam ta kulle ta sama ta kulle ta ƙasa to kai rigimar ka mai sauki ce annabi musa shi ko shi aka daga cikin jirgin ruwa kan ya faɗo wani katon kifi ya buɗe sa sai fada cikin bakin kifin kifin ya haɗe ya karkashin teku ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi ka fada mu wanda ya taɓa shiga masifa irin wannan wannan dai yake da kurkukun sulaja ko kurkukun kuje inda in ta kama sai ka tsallaka katanga a kuje? cikin kifi ba ƙarshen rikici ke nan. Allah ya hana kifin ya tattauna shi Ka ga zafi irin na cikin kifi yana cikin cikin kifin na ya tuna da Allah wazannuni in zahaba mugaziban wace addu'a yayi to me ya faru ana rama shi kaɗai Allah ke yi wa haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaji ake sai dai maka imani da Allah ba yadda na tsirata da shi Allah cewa kazalika nunji mu'minin duk wanda ya imani da Allah in ya fada kifa ya kira ni haka zan tsallaka da shi in ji Allah wannan shine karatun da malaman bid'a ba za su yi da kusa ne ba dan in ka san wannan ka gane Allah zaka koma wajen Allah amma baka san wannan ba sai rinka duko da kanka kenan da ka ce kai mafarki yace to ya aka yi kana faɗa yace babbar magana akwai hatsari a ciki domin ana ta malam to ya za a yi yace ka je ka samu ba bahagon bera ya zan iya gane bera hagu, ba dama yamma ba zan iya gane shi ba ba matsala je kawo dubu ɗari biyu da hamsin muna da waɗanda za su samu an yi tabbol da kai kenan ana cin kuɗin ka a banza ga addu'a da yi cewa daga cikin cikin gibi ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzon Allah yace duk ba wanda ya shiga matsala ya karanta wannan addu'a sai Allah ya biya masa bukatar shi wallahi naga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba in ka shiga matsala damuwa ta yawa ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita nausawa ita dannawa ita yi ita yi wallahi idan Allah ya yi maka wani abu sai ka dawo ka zauna ka ce oh god Allah you are wonderful Rana za a gano ake cewa Allah Allah ya karbi addu'ar Qur'ani yace fa nabazna hu bil ara'i Allah ya ce haka muka sa kifin daga karkashin teku ya taso yawo sama muka ce je bakin gaba ya je bakin gaba muka ce ya amansa kuma ya toho shi ya fado kar kuma ya da hakoransa su taba ko wani kashi ya soke shi haka aka wurgo shi waje akan wani tudu inda ko yawa babu a wurin wa huwa taqibbi da lafiya saboda zaman da ya cikin cikin kifin kamar sabon dan ako da aka kankashe daga kwai bai da gashi haka aka wurgo shi akan tudu Allah ya karbi addu'a bayan an wurgo shi ne ya faru bayan ya faɗo Allah ya ce sai muka tsirar masa da bishiyar ya kaɗe bishiyar kabewa muka ce rinka cin kabewa kamin yi haka ya warke ya murmure ya sake komawa mutum lafiyayye Allah ya ce koma ka je ka ci gaba da yin wa'azi mutanen garin su sama da mutum dubu ɗari Allah ce je kai musu wazi gaba daya je musu wazi ne ya faru ana rama yana yi musu wazi gaba ɗaya su suka kalmar shahada ta karbi addinin musulunci da Allah zai halakar da su yace na fasa halakar da su su ci gaba da rayuwa wanda da rabon zai haifo yaya uku ya haifo mai bakwai ya haifa mai yaya tara a ci gaba da cefane a yi ta harka sai kana nan da sai mai magana Allah ka ce Allah kadai idan baka tashi tsaye ba a baka tashi tsaye ba kai tsalle subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah